يقول المصنف رحمه الله وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وكل من ينجو منه من أراد بأمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التفرد إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته وهذه هي الحنيفية لله إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أكبر الفقهاء إذا أردت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور ونقول من الله وحده من السجود الصواب حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه بالمخلوق به هذا هو التشبيه في الحقيقة لا يقبل أبدا الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه فأعتقد الأمر من نكس الله كبه وأعمى بين بصيرته في بلحمة الأمر وجاء التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة والمشرك مشبه بالمخلوق بالخالق في خفائه الإلهية فإن من خصائص الإلهية التفرد بجزء الجزء والنقل والعطاء والمنع وذلك يوجب تألق الدعاء والقول والرجاء والتوكل به وحده ومن أهلك ذلك بمخلوق فقد استنصحه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الأمر كله فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه فمن شاء فما شاء كان وما لم يشاء اليوم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يلقيها أحد وإن أمسكها عنه لم يلقيها إليه أحد فمن أكبر التشبيه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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau 23 ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 12 miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wallafar babban malamin nan mashhuri Muhammad ibn abubakar Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 106 a wannan littafi a jerin gwanan darussan mu wannan shine na 282 kafin mu fara sharhin abinda muka ji karatunsa yanzu akwai ɗanuwa uwa da yake tambaya game da wato sallar jam'i sama da ɗaya a masallaci shi ke cewa sautari sukan zo su ga ana sallar jam'i bayan an gama ta asali ana wata sallar wasu suna magariba wasu suna isha'i to mutum yakan rasa su wane ne ya kamata ya bi yadda na fahimta a tambayar suke nan kamar iskalinsa ba wai yana da alaka ne da maimaituwar jam'in ba a yana da alaka ne da rikicewar da yake samu wajen wa zai bi bai gane wani yake magaruba ba yake isha'i to na farko dangane da maimaituwar jam'i a masallaci mai imami ratibi malamai suna sabani akan haka amma kauli wanda yake mafi inganci insha Allah shine halaccin yin haka idan akwai bukata to yayin da ya zama akwai bukata ba wai a mai da abin al'ada ce ba wato mutum ya fitowa masallaci yana ji ana sallah ya fitowa masallaci saboda yana da yakinin cewa za a sake yi wani jafi na biyu saboda ka ce za mu je jam'i na biyu ko ya ce za mu je na uku to kaga idan haka ko aka ɗauki haka shine al'ada to babu shakka za a rushe manufar da ta sa aka ce a yi jam'i shine haɗuwar musulmi a guri guda su yi sallah tare a lokaci ɗaya to kaga irin wannan ya saba wa ita wannan shi wannan makasumi to amma idan ya kasance wata larura da za ta sa mutane su zo a makare to babu laifi don sun haɗa jam'i a sun yi sallar jam'i ko da kuwa akwai limami ratibi ya kuma gama nashi jam'i matsalar tana buƙatar faɗaɗawa amma dai wannan shine abin kule maganar zai shigo ya samu ana sallah bai iya tantancewa magariba a ko isha'i ake na san dai a irin wannan yanayi kamar yan gari galibi duk suna yin sallar magariba ne tare in ma an samu wanda suka makara ba su da yawa sannan kuma ba za su yi isha'i ba tun da lokacin ta ba waɗanda za su yi isha'i su ne baki waɗanda za su iya haɗa sallolin su biyu su yi a lokaci ɗaya su yi magariba bayan sun gama su yi isha'i to duk da kasancewar ya halatta mai bin mai sallar farilla ya bi wani mai farilla irin wato ya wani mai farilla ko da ko ba sallah ɗaya ba ce kamar misali mai azahar ya bi mai la'asar wato mutum ne bai yi azahar ba ya zo ya samu ana sallar la'asar ya halatta ya bi mai la'asar ya yi sallah a bayan shi ko da ko niyyar su ta saba saboda sabarin niyya baya da tasiri dukkan wasu abubuwa da ake yin su a ɓoye ba su da tasiri wajen halatta yin sallah wato mai nafila zai iya bin mai farilla mai farilla zai iya bin mai nafila saboda wannan saɓanin niyya ne kadai ba zai tasiri ba kamar yadda ya tabbata cewa mu'azib jabal radiyallahu ta'ala anhu yana tsalla isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa sannan ya tafi zuwa ga mutanensa bani salima ya ja su sallah ya yi musulmancin sallar isha'i shi a wajensa nafila yake su kuma a wajensu farilla suke ya tabbata a hadisi a cikin musulun imam ahmad da waninsa to kaga wannan bin wato mai nafila ne mai farilla ne bi mai nafila kamar yadda ya tabbata mai nafila zai iya bi mai farilla wanda ya zo a hadisin a hadisin da abu dawo da ya rawaito a cikin sunan na mutane guda biyu waɗanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba suka koma guri guda suka zauna annabi ya gama sallah ya ce a je a zo masa da waɗancan mutanen guda biyu aka je aka kirawo su cewa su zo annabi yana kiran su suka zo jikinsu yana gari suna ba su san me za zai faru ba faji'a faji'a bihi ma tartaidu da bihi ma kuma. to annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye su ma kuma lam tusalliya ma'ana ya na ku yi sallah tare da mu suka ce sallai na, fi rihadina ya rasulullah mun yi sallah a masaukanmu a mena ne abin ya faru sai a inda muke a hebar mu mun yi sallah na bai ce to koda kun yi sallah a inda kuke kuka zo kuka samu wasu suna sallar jam'i to ku yi sallar tare da su sai ta zama muku nafila kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu su a matsayin masu nafila su bi mai masu farilla to wannan duk yake tabbatar da cewa ikhtilafun niyya ba su da ba su da tasiri abin da yake da tasiri shine ikhtilaful af'al al-af'al zahira a ce liman yana zaune kai kana tsaye ko liman yana tsaye kai kana zaune ko liman yayi kabbara da tafsir ku'u kai ka ki ko kamar yadda wasu suke yi yayin da liman yayi sallama wanda su gama tahiya ba ba su gama addu'o'in su ba kai yana da doguwar bukata bai gama shigar da ita ba saboda haka sai a gama daga an kwashe satanni ko ma minti daya shi bai ba kaga ya nuna cin gacin kansa yake ba wanda ba to wannan kuskure ne inda ba zai yi imam biyu ta nabi to a irin nan ba a ba a saba wa liman ka saba wa liman ka riga shi ko ya yi ka yi wani abu daban wani shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala taqtalifu an kada ku saba masa ay fil af'al adh-dhahira amma fil af'al adh-batina kamar sujjada shi yana addu'a kai kana tasbihi kaga ka saba masa amma abin da yake boye ne ko shi yana tasbihi sau biyar kai kai sau uku kaga ba ku yi daidai ba to wani duk baya cutarwa amma idan ayyuka suka sha bamban to zai samu akwai to shi yasa malamai suka ce akwai sallar da ba za su iya haduwa ba ko da wani ya halatta a samu sabanin miya din kamar sallar mai sallar magriba ya zo mai sallar ishayi ba zai yi wa mai sallar magriba da mai sallar ishayi saboda mai sallar ishayi raka a hudu zai shi kuma uku zai yi kaga a lokacin da liman zai miƙe tsaye zuwa raka ta hudu shi kuma abin da yake wajibi a kan sai ya zauna ya yi tafiya to kaga anan za su saba kaga ba zai ce to shi kenan shi ya zo wurin sauka ba don haka an zai tasha zai sauka ya ce bara ya zaman sai ya tafiya ya tallama wannan kuskure ne amma da a ce mai kasar ne kamar yadda muka ce yawancin matafiyar da za su zo nan su sallar isha da kasar suke kai kuma ba kai magariba ba to da ka zo ka samu suna tallar isha'i sai ka bi su suka yi raka a biyu suka yi sallama sai ka tashi ka kawo ɗaya ka yi sallama ka zama magaribar ka ba a samu saba wa liman a nan ba saboda ka zauna tare da liman sai da ya gama sallarsa da kai sannan ka tashi ka kawo cikon ɗaya saboda ka koda za a zo a samu yan matafiya suna sallar isha'i kai ba kai sallar magariba ba baya hana ka bi su don za ka ga a wasu wurare musamman a tashoshin da motocin haya suke tsayawa har an yi wani a wasu alluna idan za ku yi sallah a zahar sai ku jawo allo na a zahar sai ku sa gaban ku to da wani ya zo shi zai la'asar ko za ku yi la'asar kun jawo allon la'asar kun sa gaban ku yanzu zai a zahar ta nuna mishi Allah ya kalla Allah ta nuna masa Allah kafa ya bisu kai kai zai da duk ba su zaka haka don matafiya ne dukkan su raka bibi za su yi kuma in ma raka abu ce ai ba saɓani tsakanin raka wajen azhar a lafi to wannan da shi ne ina zuwa kila abin da yake tambaya ya fito a cikin wannan amsa malam yake faslun wa amma shirku fil iradati wan niyati fadhalika al bahr alladhi la sahila lahu wa khalla man yaddu minhu malam yake to amma abinda ya shafi shirka yake yake da alaka da shirka a cikin manufofi ko niyoyi wadalika fadalika albahru da mila da kuma cito wannan shi tekun da ba da gaci wa kalla kaɗan ne wa ƙalla man yanzu minhum kaɗan ne wanda yake tsira daga wani fadawa irin wannan shirka kamar a rada da aka yi zai da wacce Allah wanda duk ya yi aiki ya nufi wani Allah da aikinsa auna ba shai an gaira da idan ba ko ya niyyaci wani abu ba neman kusanci ga Allah ba wa talabi jaza'i minhu da neman sakamako a wajensa faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi to ya shirka aniyarsa da kuma nufinsa wal ikhlasu abinda yake ikhlasi an yukhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyyatihi ya tsarkake ya tsantsanta addininsa ga Allah cikin maganganun maganganunsa da ayyukan ayyukansa da manufofin manufofinsa wa niyyatihi da niyyarsa wa hadhihi hiya al-hanifiyya millatu ibrahim wannan ita ce addinin al-hanifiyya addinin da ya karkace wa duk wata barna ya daidaita akan tauhidi shine addinin annabi ibrahim alaihi salam allati babu allah biha ibadahu kullahu wanda allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayan sa cewa su bi wannan hanya ta annabi ibrahim ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا Allah ya ce sai sannan muka yi maka wahayi wato ya kai ma alki sallallahu alaihi wasallam muka yi maka wahayi cewa ka bi addinin annabi Ibrahim wanda ya karfa cewa dukkan wata barna wala ya yaqbalu min ahadin ghayra Allah baya karɓar wani addini ba wannan addinin ba na annabi Ibrahim wa hiya haqiqatul islam ita ce haqiqatul musulunci ومن يبتغي غير الاسلام غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين Allah ce duk wani wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini to ba za a karba daga wajensa ba kuma shi a lahira yana cikin tababar wata hasararru wa hiya millatu ibrahim allati man raghiba anha fa huwa min asfahi sufaha ita ce addinin annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim duk wanda ya kyankyame ta ko ya kyamatar barinta wato ya kyamatar ta فهو من أسفل السفهاء يأتي قوة للواوى ووتا يأتي دون واوى ووتا آه، أنا ما لن يأتوكو مغانا أكن آه، شرك الإرادات والنيات والنشين الكشي لك الشيء زي مغانا أكنسا kashe-kashen shirka da ya ɗauko mana magana a baya a kansu to wani shine kashi na karshe shine shirkul iradat wani ya wato mutum ya nufi wani Allah da ibadarsa ko ya nufi ko ya niyyar wani abu ba kusanci ga Allah ba cikin abin da yake ibada ne dukkan wani abin da yake ibada ne Allah subhanahu wataala ya shar'anta shi domin neman lada to ka yi shi dan Allah kadai idan ka yi shi dan wani Allah to ka yi shirka a niyyarka idan ka yi shi dan Allah da wani Allah kuma nan ma ka yi shirka a cikin niyyarka sai dai ka tsantsanta aikin ga Allah subhanahu wata'ala to galibi mutane sun fi fadawa cikin irin wannan nau'i na shirka kamar da ya faɗa dai kaɗan ne mutane suke kubuta daga irin wannan shirka wato ka nufi wani Allah cikin ibada da shi ne inda ake cewa ibada da yi wani ya gani ko dan wata manufa ta a mata ko a yabe ka to duk mutumin da zai yi wannan da irin wannan niyyar to babu shakka ya haɗa Allah da wani cikin wannan bautar ya zo da wata shirka a cikin niyyarsa to za ka ga galibi ayyukanmu a yau wannan ibnul ibnul qayyim cikin karni na takwas yake wannan magana cewa da wahala ka samu wanda zai kubuta daga wannan to bari kuma yanzu da hanyoyin rushe wato ikhlasin ya wani suka yawaita a wancan lokacin babu facebook babu twitter babu whatsapp ba talbi ba to amma duk da haka ibn tsayi muke cewa fa wa qalla man yanju minhu kaɗan ne suka fita to bari yanzu kuma za ka ga cewa da yawa daga cikin ayyukanmu na ibada wanda mun yi muna yin su ne don Allah kaɗai amma muna yi muna sanarwa cewa ba ta jama'a ga munan muna yi mutum zai tafi umara tun daga kan hanya zai fara gaya mutane jama'a ga munan za mu tafi umara a taya mu da addu'a to ta addu'a ta kai da za a yi addu'a ga mu nan za mu tafi umara a taya mu da addu'a kuma yi hotonsa ya saka in ya je ya ɗauki hirami nan ba ya tsaya a ɗauke shi hoto in ba mai ɗaukan cikin da akwai tarfi sai ya yi wa kansa nan ma ya sake turowa ya ce abokai na da yan uwana ku taya na addu'a a nan na shiga ihrami za mu tafi umara yana tawafi nan ma ya hasko kansa ya gama tawafi ya hasko kansa an je an yi aji ya tsaya a ɗauke shi hoto ya hasko kansa to me yake nema wannan idan wannan bai zama shine shirkul niyya wal irada ba to babu shirkul niyya wal irada inda wannan bai zama shine shirkul niyya wal irada ba bayan Allah suna yin ayyukan su a ɓoye a kaddare amma suna jin tsoron ko an karɓa ko ba karɓa ba a tsakar dare suna kokarin su boye ibada su boye ibada su ka duba cikin mutane guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Abu wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh mutane bakwai da Allah zai sa su a inuwar ranar da babu inuwar sai tashi a ciki cewa rajulun تصدق بسرقة فأخفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه da mutumin da ya yi sadaka amma ya ɓoye har hannun hagunsa ma bai san abin da hannun bayar ba ka duba dai yadda hannun hagu da dama suke taimaki keniya amma don a nuna maka isa daya isa matuka wajen ikilasi kai ka ce hannun hagu ma bai san abin hannun dama yi ba ba wai na damansa ba ba wai abokinsa ba ba wanda yake wata duniya ya ta uwa duniya ba shi yana saudiya ko yana china ko kuma kana dan najeriya kuma yana gaya maka kaga mutum ya ɗauki alkur'ani yana karantawa ya sa a ɗauke shi hoto ko ya daukar su hoto, ya ce ga muna muna dan karatun ƙur'ani muna dan taba karatun ƙur'ani muna taba karatun kuɗa to wannan gaskiya yana da hatsari yana da hatsari akwai abinda zai zai zai zai zai yi ba ba tare ba da zaɓin mutum ba ba da zaɓin mutum ba musamman yanzu yadda dauke ɗauken hoton yayyawa nan da za a ɗau hoton kama ba da ka sani ba to don wani ya ɗau hoton ka kai ya turo ba kai kai ba da kanka kaga da sauki akan kai ka yi da kanka yanzu karatun nan da muke yi wani yana nan tuni ya tura shi shi nan ana ta karatu ba fa karatun zai tura ba amma tuni ya tura hoton mu ni da malam murtala da ku cewa ga shi nan ana ta karatu a masallacin modibo to kaga wannan ba mu ma san yayi ba ba zai shafi niyyar mu ba amma abin da kai da kanka za ka yi ba kuma wani abin da zai amfanar da al'umma in yau wani abu ne da zai amfanar da al'umma ka je ka yi wata nasiha a wani guri ka ɗauko ka turo ga wannan daman abu ne da ake bukata ka yada ilimi ka yada karantarwa ka yada tunatarwa ka yada nasiha wannan daman abin da ake bukata kenan ka yi ne don al'umma ta amfana shi ma kansa wannan idan ka sanya wani manufa ba Allah ba a ciki shi ma zai ɓaci kana iya yin abu na jama'a amma ka sanya wani abu ba Allah a ciki ba kana iya zuwa ka kai taimakonka ga 'yan gudun hijira ko ga wasu mabukata a asibiti ga shi dai dama wani abu ne na fili ba zai iya koyo ba to amma kai kana son a yaya shi fiye da yadda zai yaya ta kansa kana so in za a je a gayyato 'yan jarida amma biya su kuɗi don su yi wannan coverage to kaga anan da wata niyya kai ba wai kayi ne da niyyar wato ba kayi ne abin ya fita haka nan ba bisa ga ɗabi'a bisa ga ɗabi'a don abin da za ka yi shi a cikin jama'a zai yadu zai yadu mutane su sani to dan wannan an san kayi wasu sun yabe ka wasu sun yi maka addu'a ta alkhairi wani duk babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce abu musa al-ashari yana karatu cikin dare a cikin ɗakin sa yana karatun alqur'ani annabi ya ji kashi gari yake cewa abu musa al-ashari na ji ka kana karatun alkur'ani da kan ta mizmara min mazamiri abi dawud hakika an baka sauti irin saukin da aka bawa annabi dawud abu musa al ya ji dadi ce da na san kana sauraro na ma da na ƙara kin karatun fiye da haka kaga wannan yaban da aka yi masa da jin daɗin yaban da aka yi masa ba zai taɓa aniyar sa ba tunda san da yake aikin bai halarto ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo gurin da yake ba bare ya ce bara a tsara gyara miliya ta saboda annabi ya ji ne bai ma san zai zo ba ya yi aikin ya gama zan ya biyo baya wannan ba zai cutar ba ka riga ka yi mutane suka ji labarin abin da kai suka yi ta abin akwai sanda za ka bayyana aiki idan ya kasance wani abu ne da ake bukatar mutane su gani su koyi ka yi da wannan niyyar ka fito da shi fili saboda mutane su gani ire-irenka waɗanda za su iya irin wannan aikin su ma su yi su yi tarayya da kai a cikin lada to wannan shine abin da Allah ya ce in tun sadaqati fa ni'ma hiya idan ku bayyana sadaka ku kai ta a fili dan wasu su gani to fa ni'ma hiya ma da da wannan abin da ku kai ma dalla da shi shi sa hadisin da wasu mutane daga al'ashariyun suka zo cikin wani hali na tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu duk kayan jikinsu a kikice a yayyage ya tashi ya yi kira a taimaka musu shi ne kowa da kawo abin taimakonsa wani ya ciko hannun eh, abin nan da ya ciko abin nan ɗinsa gwadansa da kayan taimako ya aji daga nan mutane suka yi ta kawowa suka yi ta kawowa annabi ya ce man sanna da sun sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا kaga anan yayi abin da mutane suka gani su ma suka yi ta abin nan malami misali yana karantarwa ya kira zuwa da taimako ya ce to ni ma ganawa ya yi haka saboda ya tsara mutane karsashi tsara musu kaimi su tashi su masu yi to wanda duk babu komai shine ma'anar in tubu sadaqati fani'in bahiya amma idan ya kasance tun farko niyyar da dama saboda a buga shi a jarida saboda tafi ana labarinsa saboda a ce da shi mai kyauta ne mai taimako ne to wani shi ne sakamakonsa karshe wutar jihar na mace ko masa wani zo hadisin abu huraira hadisin muslim cewa mutane uku waɗanda za a fara waɗanda za su za a fara rura wuta da su to kaga a ciki akwai wanda Allah ya ba ilimi ya karantar ya karanta alkur'ani ya karanta a zo da shi gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ya fahimce su ya kuma tabbatar da Allah ya masa wannan ni'imar shi to me kai ce na karantar da mutane <coughs> na karanta alkur'ani na karantar da mutane duk Allah ya ce ƙarya kake kai haka ne dan a ce maka makaranci kuma an faɗa shikenan a yi umarni a gashi giri zuwa wuta a zo da wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah wato wajen ɗaukaka addinin Allah Allah subhanahu wata'ala ya arrifahu ni'matahu fa ya'rifuha ce yi maka kaza na yi maka kaza na yi maka kaza shi eh Allah duk kai mu na baka kaza na baka to me kai ce Allah na ciyar da dukiya ta saboda kai fa yuqalu kadhabta inma fa'alta yuqal jawad faqad qin kai don a ce da kai mai kyauta mai taimako kuma an faɗa Mana ka karɓi sakamakon ka can a can fa yi umaru bihi fa yushabu ilan nan ce a kama shi a gashi zuwa wuta a zo da wanda ya yi fafutukar yaƙi don ɗaukar kalmar Allah shi ma an kashe shi a wajen yaƙi Allah sanar da shi ni'imomin da ya masa ya tambaye shi mai kai da waɗannan ni'imomin ya ce na yaƙi saboda kai har aka kashe ni Allah ce ƙarya kake kayi dan a ce maka jarumi kuma an faɗa shi ma a ce a ja shi a kai shi wuta abu huraira ya karanta wa mu'awiya ibn abi sufyan wannan hadisi kafin ya gama karanta shi mu'awiya ya jika jikinsa da kuka da hawaye saboda ma'auya mutum ne jarumi sannan mutum ne mai kyauta saboda wannan akwai tsoratarwa a ciki ga duk wanda yake tsoron allah mai imani a zuciyarsa zai tsorata to kaga waɗannan mutane guda uku ibn taymiya alaihi rahmatullah yana cewa an faɗi waɗannan mutane guda uku saboda addini yana kafuwa ne akan ayyukansu za ku kula duk waɗannan mutanen wato waɗannan mutanen uku su ne kusan addini yake tsayawa akan aikinsu da mai ilimi wanda zai isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala da mai dukiya wanda zai bayar wajen yin wannan aiki sai kuma wanda zai bawa abin kariya in mai mulki ne mai karfi ne in mai da karfin waɗannan abubuwa su ake bukata kowane lokaci don addinin musulunci ya karfi to sai ya kasance su waɗanda suka yi waɗannan manya-manyan ayyuka jima-jima ba don Allah ba da su za a fara buɗe wata jahannama to ina ga wanda aikinsa watakila ba la ta'adda ta'adda bai wuce kansa ba sallah ce yake yi tanafin tulu kaga wannan shi kadai abin ya tafa yan zaman mukan da yake yi amma duk ba Allah a ciki don haka shirkun ne yana da yana da fadi kusan ayyukan su gaba ɗaya zai shiga cikin su shi yasa ce fa bahrul la sahila lahu teku ne da ba shi da gaci duk wani aikin ka zaka hararo cewa wannan irin shirka za ta iya shiga ciki za ka iya shiga ciki da kuma yana cewa kamar da yake cikin hadisin Abu Hurairah الإمام مسلم يرويته حديث الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه مين نيني ما في ولا ترك أبا من تاريا لبن الشركة إن جاء الله ولا دزري وانا أيكي أيكي حتى والدني أشكين أيكي انسا تظن بشي لشركة ألا بقى بقاتل وانا أيكي ثم قال فمن أراد بعمله غير وجه الله wanda ya nufi wani Allah da aikinsa wato aiki ne na neman yardar Allah neman kusancin Allah sai ya nufi wani Allah da yarda wannan aikin auna wa shay'an ghayra taqarrub ilaihi ko ya nufi wani abin da ba neman kusanci da Allah ba wato ko ya nufi kusancin wani ko kuma ya nemi wani abu daban ba kusanci zuwa ga Allah ba wa talabin jaza'i minhu ba kuma neman sakamako wajen Allah ba faƙar a shirka fi niyyati wa iradati to wanda ya shirka a cikin niyyarsa da manufarsa wal ikhlasu abinda ake cewa ikhlasi wanda Allah baya karɓar aiki sai da shi an yukhlisa lillahi ya tsantsanta aikinsa dan Allah fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi a cikin ayi maganganunsa yi su dan Allah ayyukansa ya yi su dan Allah manufofinsa nufinsa duk abin da zai yi nufi ya yi nufin Allah wani ya diniyar sai idan Allah wa hadhihi hiya al-hanifiyya to ita ce al wadda wanda Allah subhanahu ta'ala ya ainihin sanya annabi Ibrahim a.s ya zama shi ne jagoran wannan hanifiyya annabi Ibrahim a.s shi ne wanda yake hanifan walakin kana hanifan muslima hanifan shi ne wanda ya karkace wa dukkan wani abu wanda ba daidai ba ya nufi Allah shi kadai sai ake cewa hanifan wannan hanyar ta Nabi Ibrahim sai ake kira hanifiya shine hunafa lillahi ghayru mushrikeen bih hunafa lillahi ghayru mushrikeen bih suna masu wato karkata zuwa ga Allah da tauhidi da ikhlasi ba masu hada shi da wani ba millat ibrahim millat ibrahim allati al-millat ibrahim allati amara biha ibadahu kullahu da ya umarci bayan ta duka su bi wannan hanyar ta annabi ibrahim wala yaqbalu min ahadin ghayraha ba ba Allah karbar wani abu daga bawa ba wannan ba wa hiya haqiqatul islam ita ce hakikanin musulunci shi kuma musulunci ne addinin da ya lizinci kowa da kowa duk annabawan Allah a bisa musulunci suka rayu kuma musulunci ne addinin ƙarshe wanda wanda duk ya riki wani addinin da ba shi ba to a cikin alahira zai tashi a cikin asararru a cikin tababbu wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk zai nemi wani abu ba a musulunci ba to Allah ba zai karba da wajensa ba kuma a lahira ne cikin asararru wa hiya millatu ibrahim allati marra biha anha fa huwa min asfahi sufaha ita ce millatu ibrahim hanyar addinin annabi ibrahim alayhi salam wanda duk ya batta to ya zama wawa sakarai marar hankali marar wayo Allah ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsahu wane ne zai ki addinin annabi ibrahim sai wanda ya mai wawantar da kanta wala qad istafainahu fi duniya wa innahu fil akhirati da min salihin ki mun zabe shi a duniya kuma a lahira yana cikin nagartattu sannan Malam yake faslun idza arafta hadhihi al wai duk abinda muka karanta darasi 106 duk mukaddima ce duk gabatarwa ce idan ba a manta ba a farko tambaya ce aka yi masa wanda yin tambayar sa mutum ne yana yin aikata wani laifi wanda in ya ci gaba da aikata laifin da zai bata masa addininsa zai bata masa lahirarsa koyaushe yi kokarin ya ga ya bar wannan abun sai ya kasa kuma abun yana ta ƙara karuwa yana ta ƙara karuwa to a gaya masa hanyar da zai bi ya bar wannan abu to shine ibn qayyim ya tubra ya a kan wannan abu to har yanzu kan shimfida miki yace a arafta hannun muqaddima in ka fahimci wannan muqaddima in fata laka babu jawabi ala su'al al-mazkur to kofar ansa waccan tambaya da aka ambata ta baya bi yawanci ba ambata tambaya <laughs> bari a san kofar da za a gano ansar ta cito kofar gano ansar wannan tambayar zai zai buɗu gare ka fa naqulu wa min Allah wahdahu nastabidu sawab to za mu faɗa wato yanzu zai shiga ba shi ansar kenan a wajen Allah muke neman ya dora mu akan daidai yace haƙiƙatu shirki haƙiƙanin shirka هو التشبه بالخالق والتشبيه بالمخلوق به ذا ابن القيم رحمه الله تعالى tun karatuttuka da suka wuce masu yawa maganar shirka tauhidi shirka tauhidi yake bayan ya yi maganar zunubai waɗanda ya faɗi alƙimar zunubi irin abinda zunubi ke haifarwa mutum ya zano abubuwa da yawa da aka yi muka yi watanni ko ma shekaru zan ce muna karantawa to sai kuma shigo mutum tauhidi da shirka shirka saboda in dai mutum zai yi shirka a cikin rayuwarsa to duk wani zurbi ba zai iya yanzu don shirka ita ce uwar da zai yi uwar to uwar da za ta haifar masa sauran sauraka inda aka ce mutum bai tsantsanta ibadar daga Allah su wani wata ala ba to komai ma zai iya a shi farkon gyara shine gyara tauhidi idan aka samu gyara tauhidi to sauran abubuwa duk za su zo da sauki karɓar umarnin Allah zai zo maka da sauki saboda ka san wane ne Allah ka san girmansa ka san matsayinsa ka san sifofinsa da ayyukansa saboda ka duk sanda aka ci ga umarnin Allah jalala ta ubangiji girmansa da haibarsa za ta rufe zuciyarka saboda ka za ka ji girman umarnin saboda ka san wane ne mai bada umarnin saboda idan baka san shi ba ba za ka ɗauki umarnin da komai ba ba ka ɗauke shi da wani girma ba ba za ka ɗauke shi da wani mutunci ba kamar mutumin da bai san darajar mutane ba ba zai ɗauki maganganunsu ko yi musu wani abu a bakin komai ba saboda bai san kimar kowa ba shi yasa idan ana so mutum ya zama criminal farkon abin da ake cire masa zuciyarsa shine darasta mutane sanin kimar kansa idan aka cire masa ganin darajar mutane ganin kimar kansa to kuma komai aka sashi zai iya da suke cewa inda ma ya arifin fadla da ahalin fadla ulul fadla masu sanin mutunci ga masu mutunci su ne masu mutunci tuban da yake da mutunci shi yake sanin masu mutunci ya mutunta su to haka nan wanda zai bi Allah ya girmama umarninsa shine wanda ya san Allah a ashe kaga sanin Allah shine kofar kiyaye dukkan wasu umarni da Allah shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi yana gina tauhidi kafin a fara cewa yi kaza ayi kaza kaza cikin umarni da hani da ya zuwa na shari'a tauhidi akai ta gina wa mutane a zuciya saboda idan tauhidin ya ginu sauran al'awamir da za a zo da su na takalifi ba za su yi haka karbuwa ba saboda sun san wane ne ba su umarni sun san girman da sun san matsayinsa to bayan kuma an an shekara sha uku ba wai daga lokacin aka dakata da batun tauhidi ba da umarni da hani suna zuwa kuma batun tauhidi yana ci gaba saboda shi tauhidi babu lokacin da ake dakatawa a ce yanzu an gama da tauhidi an shiga wani babi babu shi ko a karatu ko a karantarwa ko a aikaci kullum cikin sa kake sama da ƙasa din da abin da kake gani littafi ne da ke karanta da kai tauhidi in ka daga kai ka kalli samaniya da abin da take ciki yake cikinta na manya-manyan halittu na rana da wata da taurari dukkaninsu suna karantar da kai wadaniyar ubangiji in ka dubi kasa da abin da ta kunsa in ka dubi teku da abin da ya kunsa in ka dubi kanka wa fi an fusiku afala tusiru ka dubi kanka duk suna karantar da kai Allah ne wani ne Allah shi ka ga ba wani lokaci da bawa yake zama babu tauhidi wata karantarwar tauhidi tana tare da karantarwar ko littafin fikihu aka bude a cikin karantar da fikihu din ana karantar da ku haɗe yake da tauhidi duk ayoyin da suka zo a alƙur'ani wanda suka yi magana akan akan akan shari'a suka yi magana akan sallah ko akan zakka ko akan azumi ko akan hajji za ku ji suna ana haɗawa ko inna Allah sami'un basir ko inna Allah azizun hakim ko inna Allah alimun hakim ayoyin suna karewa da batun sifofin ubangiji subhanahu wataala saboda mai saboda ayyukan suna da alaka da tauhidi sauraka babu wani abin da za a ci ba tauhidi shi yasa ibn qayyim bayan yi maganar zunubai sai zo kama maganar tauhidi da shirka da sauransu saboda su za su taimaka wajen guje ma waɗancan zunubai ko kuma waɗancan abubuwa da suke faruwa a dalilin zunubai sannan ya yi maganar zunubai ɗin su ma ya yawaita su saboda ne saboda yawaitar zunubai zunubi yana yawa musamman kaza'ir to duk wata kabira duk wani babban laifi zai haifar da wani babban laifi to in suna yawa suna haɓaka to shi ne suke toshe zuciya in zuciyar bawa ta toshe kuma to babu abin da kuma ba zai yi ba sai daga shirkan mata zo to shi yasa ake cewa a guje wa kaba'ir saboda mai kaba'ir in suka ka guje musu in ka ci gaba da yin su to shedan kuma zai rika danka ne a hankali a hankali har ya kai ka zuwa ga ga aikata kabira da take kowace ita ce shirka sawabin shirka karama ko shirka babba inda ya jefa ka cikin shirka shi ya samu cin babban nasara a cikin fafutukar ko rigimar da yake da kai kai dan adam to shi yasa za mu ga tambaya aka yi masa akan zunubi amma kuma yana ta batun shirka yana ta batun tauhidi kamar yadda za mu gani a za mu tsaya a nan insha Allah sai bayan an kira sallah za mu ci gaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته